hello barisa na'am me tsiya tsiya ne to me tsiya tsiya ne na na kirawo ka ne in gaya maka yanzu garin Kano gari ne albarka garin da yunwa ba ta taɓa shigowa ba sai a zamanin ku mu a zamanin mu kaga wani talaka da ya zanga zanga akan yunwa ko ya zanga zanga akan tsananin rayuwa amma da yake ku yan kutumar buru uba ne a zamanin ku duk kun janyo mana matsaloli to zanga zanga ba duka gari za a yi ta ba ai ba iya Kano za a yi ba duk laifinka ne duk laifinka ne yadda kake da baki kake da basira a kotun nan da ka daga hannu da ba wannan magana ake ba amma kene me kake daga hannu to zan ci kutumar bura uban ku wallahi wallahi sai na ci kutumar bura uban ka yanzu fa mai shari'a ne ni ba fa baristan da ka sani ba ba mai shari'a ka ina Abuja dan kutumar bura uban ka ka hura uwarka barista nace ka hura uwarka dan kutumar bura uban ka alo ina jin ka me kace 咖我屋看。